kallon mu barkanmu da safiya barka da kasancewa tare da ni usman ma'azu a zangon al'adunmu zangon al'adunmu zango ne da yake zuwa muku daga cikin shirin barka da safiya wadda rukayya muhammad da abba tafi da suke gabatarwa daga nan tashar talabijin ta farin wata shakallo wacce ke yada shirye-shiryenta a kan decoder star time mita 178 da kuma 470 za ku kasance tare da ni a wannan zango a inda a wannan zangon muka yi tsalle domin tafiya kasashen ƙetare domin ɗauko muku al'adunsu a wannan karon al'adar da za mu tattauna da fashin baki a kanta ita ce al'adar buzaye wadda buzaye mutane ne da suke rayuwa a ƙasar nijar da wasu ƙasashen na nan afirka ba zan cika ku da surutu ba ko kuma ba zan ci gaba da yi muku dogon bayani ba sai kun ji tattaunawa da fashin bakin da za mu yi da baƙonmu a cikin zangon wato dr lawal awal sani dan buzu shi zai mana fashin baki a daidai wannan gaba za mu kasance tare da shi amma kafin mu kasance tare da shi ku shakata da wannan masu kallon mu a wannan zango na al'adunmu kamar yadda muka yi muku alkawari muka gaya muku cewa zangon al'adunmu ya yi tsalle ne ya tafi kasashen ƙetare wato nan cikin afirka ya tafi ƙasar nijar ne domin tattaunawa akan al'adar buzaye da kuma yaren buzanci a inda muka gayyato dr lawan awal sani dan buzu daga jami'ar mai ta masili domin ya yi mana fashin baki da tattaunawa akan al'adar buzaye dakta barka da shigowa zangon al'adunmu barka ka dai kamar yadda al'adun shirin take shirin ne da yake tattaunawa akan al'adu musamman na kasashen afirka da kuma al'adunmu na nan cikin gida najeriya a inda muke da rabe ragen al'adu mun ɗauko al'adar buzaye shi yasa muka gayyato ka domin kai mana fashin baki da kuma tattaunawa akan yadda al'adar take dr lawan idan yanzu muka ce a bamu tarihin buzaye a ɗan gutsuro mana kaɗan daga ciki ta ina za ka fara to أعوذ بالله to da farko yanzu idan ka ce in baka labarin buzaye zan tafi ne karni na hudu in faro maka asalin lokacin da buzaye ko kuma a wancan lokacin barbar suka baro 'yan uwansu a arewacin afirka akwai wata sarauniya ana kiranta tin hinan tayo gusum ko ce maka tayo kudu ta baro asalin arewacin afirka tayo even though ba ta gama baro arewacin afirka ba tunda kabarinta ma yanzu haka yana kasar algeria amma dai ta baro wani yanki wanda na barbar ne barbar duk na ce barbar wata kabila ce wacce ta zaune afirka ta arewa tun fil azal kuma tana da tarihi mai ɗimbin yawa don akwai bayanan da suke gwada wannan kabilar sun ma yi galaba akan bautar da wani sashe na turawa kamar a ce sun kama turawa sun yi musu bauta sun kama mutanen tsallaken gabas ta tsakiya su wata kabila ce da ta yi iza a wani lokaci kuma ta zo ta samu kwantak ta samu cuɗaɗeniya da mutanen Finishiya da girkawa da larabawa musamman daga ƙarƙash kuma wannan ƙabilar su suka zo suka haɗu da laraba suka samar da wani jinsi da ake kira mur har suka shiga spain to su ma buzaye ko kuma in ce maka tuareg saboda ba zan yi ma amfani da kalmar buzu ba yanzu mutane da yawan aka ce buzu kawai sun zaci duk mai magana da harshen buzanci to ba haka bane shi buzu wani sashe ne na masu magana da harshen buzanci tunda hausa sun riga sun yarda harshen sunan shi buzanci amma harshen sunan shi tamajak a wani yankuna ana kiran shi tamahak a wani yankuna ana kiran shi tamashak to amma dai mu bari mu kira shi buzanci ita wannan sarauniya ta yi kudu ta taho kaga buzaye ko kuma in ce wayannan rukunin na barbar sun baro yan uwansu sun taho to su ake kira tuareg kuma kiransu da ake tuareg yana da alaka ne da wani guri da suka zauna da ake kiran gurin targa ko tarika to sai da ture sai yake kiransu da sunan gurin kamar yanzu misali kamar kiristoci a farkon kiristanci ana kiransu nazarens ana danganta su da gurin da shi annabi isa ke nazarens daga nan ne ma ya samo nasara to kamar haka su ma wayancan tuareg ana kiransu da wannan lardi na targa wanda yana cikin kasar libya to amma su suna kiran kansu amazigh to wayannan su ne buzaye to sun baro sun taho sun ratso cikin sahara wayansu saha sun samu sun iso yankin sahel kuma tahowarsu me yasa idan aka yi magana akan buzaye ake ta'allaka buzanci ko kuma buzaye da nijar eh abin da sa ake ta'allaka buzanci ko buzaye da nijar mu a nan nijar ce makwabtanmu shi yasa muke kullum an ce buzu sai mu tuna da nijar amma kuma mun san sadakar yalla su ma buzaye ne amma ba daga Nijar ba su kuma daga Mali su buzaye wata kabila ce wacce take da kamanceceniya da kabilar Kurdawa da san kabilar Kurdawa san wata kabila ce a gabas ta tsakiya wacce kullum take cikin fitina musamman ma ganin cewa ba su da ƙasa ta ƙashin kansu ga su al'umma ce da haransu da tsarinsu amma kuma da aka tashi rabon ƙasashe bayan gama yakin duniya maimakon a musu kasarsu kawai sai aka tsira su suke syria wasu suke iraq wasu suke iran wasu suke um, iraq iran syria da kuma turkiya to haka uh, buzaye ba su da ƙasa ta ƙashin kansu tunda adadin su ya sama miliyan hudu akwai kusan miliyan biyu a niger akwai kusan miliyan ɗaya a mali akwai kusan dubu ɗari uku da hamsin a burkina faso akwai dubu ɗari da 'yan kai 'yan kai a irin kasashe irin su libya irin su algeria kenan to kaga wasu mutane ne waɗanda kawai a warwatsa suke a kan iyakokin wasu ƙasashe to amma mu muna cewa Nijar saboda Nijar ce a kusa da mu amma a zahiri su buzaye suna da rubutu irin nasu ne na buzanci ai duk buzun da ya tashi a daji kawai literate ne ya iya rubutu ya iya karatu da wasu bakake da ake kira cikin nak wasu bakake ne ake zazzara su kamar geometric shape gare su kaga 00 kaga kamar abu kamar square kaga abu kamar crescent irin dai wasu kamar siffofi ne ake zazzana su irin geometrical surori da su suke rubutun su ana kiran wannan bakaken cifinnak wannan bakin baki ne da harshen barbar yan kabilar barbar suke amfani da shi kuma na gaya maka buzaye ko kuma eh, tuareg wani rukuni ne na kabilar barbar da ya baro yan uwan shi ya taho kuma shi ma din da ya taho ya warwatsu kuma a warwatsu wanda an samu bambance-bambancen harshe musamman bambancin harshe yana da alaka da kawar wasu ka samu cuɗanya da wa'yansu mutanen na daban ni kila bahaushe ne kai kila bahaushe ne kai muka baro gida bayan kamar shekara ɗari biyu ni na zauna a kusa da yarabawa kai ka zauna a kusa da misali na fawa so bayan shekara 200 dole in aka zo jikokinmu da ko jikokinsu sai an ga tasirin wasu sun yi evolving wata al'umma daban da naka to kamar haka ne buzai, amma dai dukkansu suna amfani da cifinnak wajen yin rubutunsu amma a kasashen irin kasashen larabawa akan kuma yi amfani da baki na larabci a yi rubutu kamar yanzu a nijar da a mali na san akan yi amfani da abcd ma a yi rubutun buzanci amma dai Chafinnak shine ne yanzu a kasashe irin su Algeria ma Chafinnak sun zama official tunda Barbar sun yi iya bakin kokarin shi yaren Barbar ya zama official a Algeria so a makarantu ana koyar da Chafinnak ka gutsuro mana wani kaɗan daga cikin tarihin su waɗannan buzaye da muke magana ko kuma tumarin da kake cewa eh. ah, ya rabe raben kuma yake na harshe din tun da cewa kaga ka faɗi ƙasashen da suka zauna daban-daban eh. ya kuma batun harshe ya rabe-raben nasu eh, to harshe kamar yadda na fara bayani shine akwai bambancin dialect shine kamar yanzu hausa kano daban hausa sokoto daban hausar ah, zazzau daban makamanci haka so wannan bambancin dialect shine yake da alaka da a kira su kamar yanzu a yankin nigeria da na faɗa maka ana kiran yaren tamajak ko kamar yanzu akwai katsinanci akwai kananci akwai zazzaganci to in kai yankin larabawa kamar irin algeria irin su libya kenan aka ana kiran yaren da tamahak idan kai yankin mali suna kiran yaren da tamashak to wannan dialect din kenan sannan kuma kamar yadda na faɗa maka still a rabe rabensu bayan wannan rabe-rabe na bambancin dialect shine akwai rabe-rabe na ina suke tsatsagunne da kuma rabe-rabe na cikin gida wanda yana da alaka da yadda suka samu tunda sun taho a yaren barbar amma yanzu tuwarar da muke da su ba iya asalin 'yan kabilar barbar bane da suka baro gida suka ratso sahara a akwai wa'yansu kabilun na dabban wanda suka zo su amma zubin suka haɗe su suka zama yan uwansu shi yasa in ka shiga cikin su zaka ga akwai jajaye akwai farare akwai baƙaƙe lawal awwal sani dan buzu idan yanzu muka yi magana akan muka ɗauki na ɓangaren Nijar eh. a cikin ƙasar Nijar a wani yanki su buzaye suka fi zama a cikin ƙasar Nijar idan kai arewa akwai buzaye sannan idan kai arewa maso yamma akwai buzaye babbar jihar su da aka fi sani ita ce jihar agadas wacce ita ce kusan rabin ma kasar nijar saboda daman gurin rairayi ne hamada amma su linka sahara yawa sahara amma akwai buzaye har a zindar abin da zai baka mamaki yanzu in ka je zindar ai hausawa ne ko to amma mafi akasarin mutanen da suke zaune a birnin zindar ko eh, birnin da magaran ba hausawa ba ne wa'yansu su buzaye ne wa'yansunsu bari ne akwai fulani ma amma saboda sun yi kusa da hausawa sai hausa ta haɗe su sai suka zama abin da buzaye suke kira satafshi kamar ka ce shataushe irin Waɗansu mutane ne yarenmu ne amma sun yi nisa da mu sun yi kusanci da su yanzu sun daina jin yarenmu to sun zama shataushe sun shataushe na hausawa sun daina jin yarenmu lawal awal sani dan bozo idan yanzu aka ce kai dan yi mana fashin baki akan yadda buzaye na ƙasar Nijar suke gudanar da auratayyansu. Ta ina za ka yi masu kallon mu bayani domin su fahimci yadda auratayya ta buzayen ƙasar Nijar yake. To, idan za ka magana aure na buzaye a ƙasar Nijar, za ka kalle shi ta different angles ta fuskoki daban-daban. Na farko dai yana da matuƙar mahimmanci ka sani cewa buzuwa sarauniya ce ina wani lokacin ba na so amfani da kalmar buzuwa a saboda na ce buzuwa a zahiri kawai shi wanda ya san me ake nufi da buzuwa ya san ina nufin macen da take magana da yaren tamajak amma baka ka gane amma na ce ba abziniya macen da take magana da harshen tamajak amma kila tsara kila ja amma kila na ce tuareg to ina magana akan dukansu to bari mu ke amfani da tuareg din idan dai mutane da yawa kawai suna amfani da buzuwan ne amma dai bari a amfani da tuareg din shine ya hada Shi shine ya hada gabaki daya so a tuareg in ka zo ka sani macen tuareg sarauniya ce mace tana da matukar tasiri tana da iko tana da matukar yanci fiye da yadda kake zato al'adar tuareg sannan kuma auren ya sha bambam tsakanin social classes idan aure ya tashi a tsakanin wayanda suke kama a ce imajiran to magana ce wacce aure da tsada amma idan aure ya tashi a hannun kabilu kamar su eklan ko inadan inadan wani rukuni ne wanda suka evolving wanda zaka ji buzaye suna kira makera yanzu ka zo buzu ko bakin buzu ka ce a wannan yar makera ce irin kawai wani abun kunya wani ai fadewa ne ko da mafi buzancin take to kaga ana ma kyama auren su to ya kake tunanin in auren su ya tashi yanda farashin auren zai kama da kuma yanda za a yi shagulgulan miki, wannan kenan sannan na biyu auren su yana cike da al'adu iri daban-daban kuma yanayin girman al'ada da yanda za a kamba mata yana da alaka da social class na su buzayen kamar wanda suke upper class kamar su uh, imajiran da nake ga maka salakinsu yakan fara da kamar rakumi bakwai amma wanda suke ƙasa kamar ka ce iklan kamar ka ce imadan za ka iya ba da awaki bima ko wani abu makamancin haka aji aji ne kamar aji aji ne irin iklan uh, akwai ishakan ajin farko aji na biyu yawa ajin kowane yana da tasiri da akwai ajin da kamar yanzu inisminan wanda ana kiransu wani lokacin ah, ishahan su wani aji ne wanda suka evolving bayan musulunci ya zo kuma ka kai ka ba sadaki wannan sadaki tukun kenan sannan kafin nan daman a bisa al'adar idan yanzu ni na ga waccan ina so to abin da zan yi tashin farko zan zo zan faɗa a cikin mu Ah, namu clan din ko namu zuriyar a gane so za a samu wasu wakilai da wasu manya ko wasu abokai ko makamanci haka dai wata gamayya dai za a tashi wasu kamar ka ce wakilan kenan shi ne zai haɗo da kila da abokanai na da kawunai na ko wani abu makamancin haka sannan za a ji za a tattauna da shi baban yarinyar to so idan baban yarinyar ya aminta zai ban ko ba wani alkawari ko wani abu makamanci haka to tashin farko akwai buƙatar za a zo za a kafa wannan tanti ɗin da ake kafawa a su zangonsu wanda wannan tantin yana da matuƙar mahimmanci wanda da yau in aka yi aure ma a nan za mu fara zama so daga tantin nan za a ci gaba da ah, tattaunawa da kuma musayar duk wasu abubuwa da za a yi so zan kawo sadaki wanda ya danganta da social class din wanda a farkon lokaci ma buzaye ya danganta da ajin da ajin eh a farkon lokaci ma buzaye ba ma sa yin aure a wajen aji kamar yanzu ni imajagan ne to Allah ya kiyaye in je aure zagagan misali ko in je aure shi ma wani wata kabila mm. ce wacce ita kuma pizan ne asalinsu su ma evolving suka kawai ma'aikata ne kamar sun shiga cikin kawai sun zo yawa sun samar da kansu kamar iklan na gaya maka wayan mutane ne asalin su ba buzaye ba suka zo suka zama buzaye yanzu kawai buzaye ne ba yadda aka iya kamar izan hagan su ma wayan sun su buzayen ne su sun san kansu sun san kansu sun san bambance bambancen su ikila muke wajen su ne muke ba mu sani ba muke ganin duk abu ɗaya ne Su ba aure tsakanin wannan wannan musamman daga sama a zo kasa aure a ah, no ba zai yi ba abomination irin abin kamar wani sabo yawa eh. kamar wani sabo so idan aka zo bikin yana cike da raye-raye da kaɗe-kaɗe za a yi kusan kwana uku ana biki za a je za a kafa tankin nan za a je za a yi tseren raƙuma za a yi kaɗe-kaɗe za a yi raye-raye irin na buzaye amarya da sauran dangi mata da 'yan mata za su sha turkuɗi su sa daman su kayan su na ceremonial bulalan kayan shi yasa ma bature yake kiran su blue people of the sahara kullum kwallo su eh, blue ne za a sha bulalan kayan nan za su a musu wani aiki kamar na ulu ulu da wasu da su akwai harkar su zinari su tagulla su azurfa da kuma wasu murjani murjani irin nasu da wasu kwalliya da karafuna da cikin gashinsu, su irin wannan kitsan nasu mai kama da tufka za a sha kwalliya iya kwalliya kuma kwalliyar tana da alaka kuma da social class ka gani in aka yi wannan kwalliyar za a zo za a yi shi ma akwai rabe-rabe na aji aji yawwa a yi raye-raye a yi tseren raƙuma in aka yi tseren raƙuma akwai nau'i-nau'i ta tariya akwai tariyar da kai mijin kai zaka zo ka tare a nan zuwa wani lokaci a inda ya tare din nan yawwa eh a inda miji zai tare zai tare to nake so a dakta za mu dan datse shirin saboda lokacin da aka wa shirin ya yayi eh. alabashi za mu ƙara gayyato ka zuwa wani lokacin domin ka ci gaba da yawa masu kallon mu yadda wannan shirin ya koro daɗi ka janyo hankali na har ina ƙoƙarin wuce lokacin da aka ɗeban mana zan buƙaci ka ƙara shigowa cikin wannan zango domin ka ƙara ci gaba da mana fashin baki har yanzu muna magana ne na ɓangaren auratayya ba mu zo bangaren irin abincin da suke ci ba ba mu zo bangaren irin suturun da suke amfani da shi ba na yau da kullum da kuma suturun da suke sawa yayin gudanar da bukukuwansu za mu sake gayyato ka domin ka ci gaba da yau masu kallon mu fashin baki masu kallon mu duka duka abin da zai samu kenan a wannan zango na al'adun mu wanda ke zuwa muku daga cikin shirin barka da safiya daga nan tashar talabijin ta farin wata sha kallo wacce ke yada shirye-shiryenta akan decoder star time mita 178 da kuma 470 ku zama lafiya barka da safiya.